أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من السادوة أولا يمتشن ثلاثة شاء يا فوت رمضان شكرا تربو لتريكته جاء أربعين دشدة bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake mace na 11 ga miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji kanshi ya yi mishi rahma domin ci gaba da gabatar da mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na ramadan wanda idan an ba su manta ba wannan shine mu na goma yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul isra a yammacin jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da ainihin wasu bakwai yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta ashirin da takwas wa in ma tuƙaribar na an humu tiba a rahmatin ya rafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا الله تبارك وتعالى يتشق بدا شيوا وإما تعرضن عنهم idan kuma ka kasance za ka juya baya a gare su istigha'a rahmatin min rabbik saboda kana fatan samun wani arziki daga wajen ubangijin ka tarjuha wanda kake fatan ka samu fa qul lahum qawlan to sai ka fada musu magana wadda take mai dadi magana wadda take mai kyau ubangiji subhanahu wata'ala bayan yayi mana bayani a cikin ayoyin da suka gabata game da waɗanda addini ya wajabta maka ciyarwa daga cikin dukiyarka zuwa gare su kama daga iyaye da waɗanda suke makusanta da waɗanda suke miskinai da waɗanda suke matafiya Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muke bayani a jiya ya wajabta mana dukkanin wanda Allah ta'ala ya korewa a cikinmu to ya ciyar da su ya ba su daga cikin haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba su wanda mun riga mun yi bayani game da haƙƙin iyaye mun yi bayani game da haƙƙin ainihin wato ƴan uwa makusanta mun kuma yi bayani game da haƙƙi na ainihin wato miskinai kuma mun yi bayani game da ainihin wato haƙƙi na matafiya sai Allah subhanahu wata'ala yake magana akan waɗanda za su ciyar da waɗanda aka ce suna da haƙƙi a ka wani lokacin suna iya zuwan maka da bukata a lokacin da kai kuma ba ka da abin da za ka biya musu bukata suna iya zuwa neman wani abu wajenka a lokacin da kai kuma ba ka da wannan abin da za ka ba su sai Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana irin ladabin da ya kamata a yi musu a lokacin da suka zo da bukata kai da aka zo da bukatar wajenka kuma ba za ka iya biyanta misali wani ɗan uwanka makusanci ko wani muskini mabukaci ko wani matafiyi da guzurinsa ya yanke ya zo wajenka yana da buƙatar ka taimaka masa da wani abu sai aka yi sa'a lokacin da ya zo kai kuma ba ka da komai da za ka iya bashi ina fata an fahimta to sai Allah yake gaya mana cewa in suka zo a irin wannan lokacin da baka da abin da zaka ba su akwai buƙatar ka samun wa kanka mafita to idan ya zo baka da shi korarsa za ka yi ko ce masa za kai ma babu ko faɗa za yi masa shi abin da Allah yake mana ishara a nan duk wanda ya zo maka da bukata a lokacin da kai baka da abin da za biya masa wannan bukata dole ka neman wa kanka mafita in ma ta hanyar bayyana masa kai tsaye cewa ba ka da shi ko kuma a'a kana sa rai za ka iya samun abin da za ka shi amma a yanzu ku. to kaga a nan akwai buƙatar kai masa maganar da za ka sanya masa nutsuwa maganar da za ka sa ya ji daɗi ba maganar da za ka sa ransa ya ɓaci ya ga cewa ta gaza ka kasa ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in ma banna anhum idan har za ka juya musu baya a lokacin da suka zo maka da wata bukata a yayin da kai kuma ba ka da abin da za ka biya musu bukatar amma za a rahmatin bin rabbi kana kwaɗayin cewa kana fata cewa akwai wata arziki da za ka samu daga wajen ubangiji kana sa rai Allah zai baka kai kuma ka basu sai Allah ya ce fa'ullahun ƙaunar mai suwa to ka gaya musu magana magana wadda take mai taushi magana mai daɗi ma'ana to yanzu dai babu amma ka yi haƙuri da Allah zuwa ɗan wani lokaci ina sa ran insha Allah za a samu sai a baya ina fata fahimta kaga duk wanda ya zo maka da bukata ka gaya masa haka to zai samu nutsuwa a zuciyarsa duk da cewa bai samu abin da yake bukata ba ko kuma a'a ina ɗan sauraron wani abu a ɗan jiraye ne da Allah zuwa lokacin da abin zai zo. Haka shi ma wannan magana ce wadda take mai magana ce wadda take mai taushi wadda ba za ta kusa ta shi ba ba za ta ɓata amfani. Ina fata amfani. Wasu daga cikin malamai suka ce eh, eh, eh, ainihin wato in masu gwari zanna da Allah ta'ala ya faɗa a nan al'iram shi ne lokacin da mutum ya zo maka da bukata kai kuma ba ka da abin da za ka yi masa sai za ka iya amsa masa da to ma'ana ka ce masa to duk wanda ya zo da bukata ka ce to zai sa rai cewa zai samu ne ko to malamai suka ce sai ka ce ya tsumaye ka ya tsumaye ka ba wai za ka je yanzu ka jawo ka ba shi ba a'a ya tsumaye ka zuwa wani lokaci daga lokacin da ka ce ya tsumaye ka kuma zai dinga sa rai a duk lokacin da ya haɗu da kai cewa wannan abin da kai yake nema a wajen ka kila ya samu malamai suka ce to daga lokacin ya halatta ku dinga wasan ɓuya har zuwa lokacin da Allah zai saka samu shi ne irab da Allah ya ce in ma su zanna an ku iftiga a rahmatar ya rabbi mana in ka hango shi ta can kofar zai shigo sai ke sauri ka fita tana dan kar ma ya danka ya sa ran yanzu yanzu zai samu suka ce kana da damar yin haka har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai hore sai ka yi masa domin ibtigha'a rahmatin min rabbi rahma anan malamai suka ce ba wai rahama ake nufi kai tsaye ba a'a rahmatin anan ana nufin arrizqu min Allah ma'ana rizqun min rabbika kana jiran wani arziki daga wajen ubangijinka ma'ana kana sa rai kenan maybe ka bayar da kaya kana jira wani lokaci ya zo a biya ka ko kana bin wani bashi yayi maka alƙawari zuwa lokaci kaza kana tsammanin wannan kuɗin to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za ka iya yi gaya masa magana wadda take ainihin wato mai taushi wadda ba za ta fusata shi ba ba za ta sanya shi ya kasance cikin ainihin wato damuwa ba shi yasa ainihin wato arusi alaihi rahmatullah yake cewa ai lokacin da mutum ya zo maka da bukata sai ka ga kai kuma baka da shi to sai ka gaya masa abin da zuciyarsa za ka iya ɗauka abin da zai samu nutsuwa abin da ba zai sa shi a cikin damuwa ba abin da ba zai sa ya ji cewa ka gaza mazarta masa matsalarsa ba shi yasa yake cewa ai laisa indil yawma uqaddimu lak ce to yau kuma gashi ka zo a lokacin da ba ni da abin da zan iya gabatar da shi zuwa gare ka ba ni da abin da zan iya ba to in ka ce da shi ba ka da abin da za ka iya ba shi a wannan lokacin kai tsaye kaga zai ainihin wato gamsu cewa in kana da shi za ka ne za ka yi maka amma tun da ba ka da shi yanzu akwai bukatar ka nema wa kanka uzuri ka nema wa kanka wani hanzari da zai iya yadda da ce da aka sai ka ce da shi yau ya shi yau yau ba ni da abin da zan iya baka wa in yarzuquni Allahu bi shay'in fa as'ad aj'alu laka nasiban yace amma zuwa wani lokacin in Allah ta'ala ya bani to zan iya ware maka abin da kake da bukata ba shi yasa Qurtubi alayhi rahmatullah yace wannan yana daga cikin ladabi da Allah subhanahu wata'ala yake koya wa bayinsa waɗanda suka kasance suna kyautatawa ga junansu kyautatawa ga makusanta ko kyautatawa ga miskinai ko kyautatawa ga dukkan wani wanda yake da idan ka saba kana kyautata masa wani lokacin kuma kasance kanka a yanayin da ba za ka iya kyautata masa ba to menene abin da za ka yi shi ne abin da Allah ta'ala yake nuna mana yadda zabi a nan yake koya mana ladabin da zabi wani za ka iya samun sau in yana da shi to yana yi wa mutane yana kyautata wa mutane amma duk lokacin da aka ce ba shi da shi to duk wanda ya kusance shi ma ba zai ji da za ka gan kowane lokaci in ba shi da shi za ka gan shi cikin kunci cikin ɗacin rai in za ka tambaye shi a lokaci da lafa ne da shi nima an ka ba ni yanzu da ke daga wannan ya zo ya zo da abu wanda ne kai da kake da bukatar za ka ji babu daɗi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma sa'ila fala talaha wanda yake da bukata ya zo ya tambaye ka game da wani abu Allah ce kakka hantare shi kakka masa tsawa ma'ana ka gaya masa magana wanda ko bai samu ba zai ji nutsuwa a zuciyarsa ba zai ji rashin daɗi ba shi yasa Allah ya ce qaulun ma'rufin wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ka gaya wa mutum magana wanda take mai kyau magana wanda take mai daɗi magana wanda take sanya ya zuciya ya fi ka ba shi abin da in ka ba shi za ka so ka ne masa hori kana cewa ai na yi masa kaza lokaci kaza na yi masa kaza na taimaka masa a waje kaza da ka faɗa wa mutum magana mai daɗi a lokacin da ya zo da bukata idan ba za a iya biya masa wannan bukatar ba shi ne abin da addini ya yi umarni da shi ba wai ka hantare shi ka nuna masa kai ma ba duk da cewa babu da amma ka gaya masa magana wadda take mai daɗi wasu daga cikin malamai suka ce ƙaunar mai tsura da Allah ta'ala ya faɗa a nan ba lallai ne sai ka gaya wa mutum da harshen akwai aikin da za ka iya yi a aikace zai fahimci cewa da Allah ba ka da yadda za ka yi a lokacin ne ba zai shiga damuwa da bakin cikin ba ka yi masa shi ne malamai suka ce misali mutum ne ka saba zuwa ka gaishe shi ka ɗauki wani abu ka ba da aka jin lokacin da ba ka da shi in ya zama na kaje ka gaishe shi to in ka tashi tafiya sai ka ce to zan tafi sai dai a yi haƙuri sai Allah ya mara dawowa kaga in ka gaya masa haka zai fahimci yanzu babu abin da za a iya bayarwa amma akwai tsaron zuwa gaba in Allah ya sa an dawo za a iya ba abin da aka saba bayarwa ko kuma a'a mutum ne ka saba zuwa wajensa kana kai masa duk lokacin da za ka je za ka ba da lokacin da ka je ba ka ba ba zai iya shiga damuwa da tunanin to me yasa yau ba ka ba ba kila ya iya maka uzurin cewa kila yau ba kila kuma ya iya maka uzurin cewa ba zai iya maka uzuri ba zai iya tunanin to ko wani laifi ne masa ne yau ne mun fuska sai malamai suka ce wannan yadda za ka yi kar ma ka je wajen sa domin in ka je wajen zai sa rai samu da aka sai ka jira har ni zuwa lokacin da Allah subhanahu Ta'ala zai hore abin da ainihin wato za a bashi abin da dai ake nufi shine duk wanda ka kasance kana taimakawa to in ya zama na baka da abin da zaka taimaka mishi a lokacin da yake da bukata ka neman wa kanka mafita mafita wadda shi ba zai farku cewa akwai wani dalili da ya sa hana shi mafitar da zai iya yi maka kozai ko ka ba shi hakuri ka nuna yanzu ba ku sai wani lokacin ko ka nuna kana samarin wani abu ko wani abu da ya kama da kaka al-imam ibn ashur alayhi rahmatullah yace wannan aya ta yi daidai da yanayin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake shiga a lokacin da mutane suka tambaye shi wani abu sahabbai sun kasance duk lokacin da bukata su taso sukan tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kai tsaye ce ya rasulallah ina bukatar kaza ya rasulallah ina da matsala kaza ya rasulallah rasulullah ayi min kaza manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma duk lokacin da mutum ya je masa da bukata yana yi masa wannan abin kai tsaye take ba magana cewa je ka dawo wani lokacin kuma idan manzon Allah ba shi da shi ya fahimci bukatar taka ta gaggawa ce sai ya juya ya kalli mawadata daga cikin sahabbai ya ce waye zai yi masa sai a samu wani daga cikin sahabbai wanda yake da hali a wannan lokacin sai ya yi masa abin da ya zo nema wani lokacin kuma idan manzon Allah yana so ya yi da kansa ne baya so ya sa wani ya yi sai ya ce to yanzu ne babu amma zuwa nan da wani lokaci muna tsare Allah zai kawo daga falalarsa sai a zo a kama to irin wannan idan manzon Allah ya yi irin wannan alkawarin kuma ya zama da bai samu ba yakan shiga damuwa yakan shiga damuwa cewa wane ya zo da bukata ba a yi masa wane ya zo da matsala ba amma da dama sai bin ashur alaihi rahmatullah ya ce a kan irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya domin ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba abin damuwa bane ba dan wani ya zo maka da bukata ka kasa maganta masa a lokacin saboda baka da abin da zaka yi tunda a baya kana yi zaka ba abu ne wanda zaka damu kanka kana shiga cikin damuwa kana yawan tunani akan ka kasa yi wa wani ba a duk lokacin da wani ya zo da damuwar da ba za ka iya maganta masa ita ba to ka gaya masa magana wanda take mai daɗi ka nuna maka cewa kana sa rai da wani abu daga wajen Allah subhanahu wata'ala na arziki idan Allah subhanahu wata'ala ya kawo to sai ka bashi wannan abu shi yasa a ainihin wato Ubaid bin Sulaiman alayhi rahmatullah yake cewa sami'tu dhahaka yaqul naji imamu dhahak Allah ya bishi rahma yana cewa fi ta ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki wa in ma tuqridanna anhum ma'ana in kana so ka juya musu baya a lokacin da suka zo da bukatar wani abu kai kuma baka da shi ya ƙulu abin da za ka ce shi ne lana jibshe an tu'utifin ma'ana a yanzu ba ni da abin da zan iya ba su ya ce ifti za a rahmatin min rabbi amma ya zama na kana kwaɗayin samun wani abu a wajen ubangijinka shine ai intizaru risku min rabbika ma'ana kana jiran wani arziki daga wajen ubangijinka domin duk wani mumini a duk halin da yake ciki baya cire tsammani da cewa Allah zai kawo masa dauki duk yadda mumini ya shiga cikin hali na rashin kuɗi yana sa rai Allah zai iya kawo wani sababi da wannan kuɗin za su samu ya yi wa dukkanin wani wanda yake da bukata abin da yake bukata shi yasa yake cewa nazara fi man kana yas'alu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-mafaki yace wannan aya Allah ta'ala ya saukar da ita ne akan waɗanda suke tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin miskinai a lokacin da shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na bashi da abin da zai iya basu a wannan lokacin ko kuma bashi da abin da zai iya maganta musu matsalarsu da aka Allah ya nuna masa cewa za ka iya ba su uzuri ka ba su haƙuri zuwa wani lokaci idan Allah ta'ala ya ba ka abin da kake sa rai sai ka kira su kai musu abin da suke bukata wanda kuma haka aiki sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yi kuma haka sahabbai da suka ci gaba da yi duk lokacin da wani ya zo musu da bukata in ba su da abin da za su yi maka suka ce ya yi haƙuri ya ɗan jira zuwa wani lokaci in wani lokaci ya zo sun samu sai su neme shi ba sai ya zo da kansa ba su kai masa wannan abu wannan shine ladabin da addini ya koya mana a duk lokacin da wani ya zo mana da bukata ba mu da abin da za mu maganta maka ba dai daidai bane abin da wasu daga cikin mu suke yi na antarar mutum a lokacin da ya zo da bukata ba za su iya biya ko su nuna masa babu wani ma kila da akwai din amma dan bai yi niyya ba zai ce to babu mu ma ne ma miki hakan cewar babu mu ma ne ma miki ala magana ta dan yi kaushi gara gara ma ka ce to ayi hakuri dai zuwa wani lokacin yanzu dai babu niyya ta kai sai ka nuna mai niyyar bayarwa ne ba da akwai babu bai damu ba tun da ka gaya masa makai niyyar bayarwa ba Allah ta ce wala ta ja'al yadaka ولا تدع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وبنجي تعالى يتشي ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنكك kuma kada ka kasance kowane lokaci mai makale hannunka akan dokin wuyarka wala tabsutha kullal basti kuma kada ka kasance mai mika hannayen naka gabaki daya fataka da maluman masura in kana yin haka to kowane lokaci sai ka zauna a cikin zargi da kuma nadama da dana sani inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ka sani lallai ubangijinka shike shimfida arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya kuma kaddara masa ya kasance mai arziki innahu kana da ibadihi khabiran basira lallai Allah ta'ala ya kasance game da bayansa, masani ne kuma mai bada labari ne game da halayensu da ɗabi'unsu dukkanin ayoyin da suka gabata Allah subhanahu ta'ala yana yi mana ishara ne akan bayarwa muhimmancin bayarwa taimakawa ga waɗanda suke da bukata daga cikin makusanta da miskinai da matafiya waɗanda su ya kare. shi yasa a waɗannan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalinmu yake mana gargaɗi game da abubuwa guda biyu abu na farko shine kada mu kasance marowata abu na biyu kuma kada mu kasance masu israfi a wajen bayarwa daga wannan ita ce wasiya ta ainihin wato bakwai da ta takwas wasiya ta farko daga cikin wasiyoyin da ayar ta kunsa shine wa qadara buka alla ta'budu illa iyyah wasiya ta biyu shine wa bil walidayni ihsana wasiya ta uku shine wa atidal qurba haqqahu wasiya ta hudu shine wal miskin wasiya ta biyar wa bil sabil wasiya ta shida wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wasiya ta bakwai wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura Allah ta'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila ulqika ma'ana kada ya zamana kowane lokaci kana makale hannunka akan dokin wuyarka kaga wannan kinaya ce Allah subhanahu wata'ala yayi game da ainihin wato ruwa kar ka kasance marowaci wanda kowane lokaci hannunsa yana makale baya bayarwa rowa ɗabi'a ce wadda take mara kyau ɗabi'a ce wadda take mummuna yahudawa sun sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan mummunar ɗabi'a cikin suratu ainihin wato al-ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha Allah ya ce wa qalat al-yahudu yadullahi maghluda kuma yahudawa suka ce wa iyadu billah Allah ne janyayyar hannu ne ma'ana hannun Allah makalalle ne baya bayarwa duk irin yadda Allah ta'ala yake ba su amma saboda rashin godiya sai suka ce Allah marubaci Allah ya halicce su ba tare da kokobar ba ya rayar da su ba tare da kokobar ba ya ba su arziki na rayuwa da duk abin da suke bukata Allah ya yi musu tarin ni'imomi waɗanda ba za su lissafu ba ba za su ƙididdigu ba amma duk da haka suka ce Allah marwaci wanda baya bayarwa shi ake cewa ya duhu Ba ana suke cewa ai Allah baya baka duk abin da faru. sai ya ga dama wani lokacin ya baka wani lokacin kuma ya hana sai Allah ya ce hullat aidihim hannayensu ne janyayyu su ne marowata su ne matsulai waɗanda suke ba ta sadaka zarkar da aka ce su yi ma ba ta yi taimakon da aka ce su taimaka wa mabukata ma ba ta yi Allah ya ce wa lu'inu bima qalu kuma Allah an ce su da wannan maganar da suka faɗa na jingina wa Allah su subhanahu wa ta'ala ruwa saboda Allah ba marwaci bal yadahu ne? Allah ya ce bar dai hannayen Allah guda biyu ne ba yadun guda ɗaya da suka ce ba Ma ba su mabsuutatan kuma mu yi ga kune takakku yunfi ku kai bai sha Allah yana bayarwa a duk lokacin da ya ga dama za ka roƙe shi yanzu ya baka an jima ka roƙe shi ya ƙara ma gobe ka roƙe shi ya ƙara ma jibi ya baka gata ya ƙara kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min abai rabbika Allah baya gajiya ce dukkaninsu muna ba su mu ƙara musu daga cikin arzikin Ubangijin. Allah baya ruwa in Allah ya baka yanzu an jima ka zo Allah zai ƙara ka ƙara dawowa ka ƙara zuwa Allah zai ƙara ƙara haka yi fi kai ka sha Allah subhanahu wa ta'ala yana bayarwa a duk lokacin da ya ga dama da haka Allah subhanahu wa ta'ala ba marowaci ba kuma bai sifanta da ruwa ba shi sa Allah ta'ala ya hana mu yin ruwa ce kar ya zama da kowane lokaci hannunka yana makala a kafaɗarka hannunka koyaushe ya zama na a dunkule ba ka ba wa waɗanda suke neman a ba su ba ka taimaka wa masu neman taimako ba ka agaza wa masu neman agaji Allah ya ce karkai wannan sannan Allah ya ce wala tabsudha kullal basti kuma kada ka kasance mai miƙa hannayen miƙawa, kar ka kasance mai miƙa hannun mika ba shi kawai ina fata an kar ka kasance mai mika hannunka ga baki ɗaya ya zama na in za ka bayar din, za ka bayar a katsaki shi ne wala ta busu ha kullum basfi kar ka kasance kana sakin hannun naka ga baki ɗaya ka taɓa ƙa'u da maluman masura in kai haka za ka kasance abin zargi me yasa za ka kasance abin zargi shine in ka kasance marowaci lokacin da ka kasance marowaci mutane za su dinga zargin ka duk inda aka shiga za a dinga aiwa na marowaci duk ɗan da ka je masa da bukata ba zai ba ba zai taimaka maka sai dai ya ce maka babu alhalin yana da shi haka wannan zargi ne mutane su dinga zargin ka a bisa kasawa a bisa gajiyawa alhalin kana da abin da zaka to in ka kasance irin haka a matsayin marowaci sai ka zama abin zargi sannan masura za ka zama mai nadama mai dana sani a lokacin da ka kasance ta busutu yadda ka kullum basfin kana kacin hannunka gaba ɗaya hannunka ya zama kamar indararo duk wanda ya zo za ka bulbula masa abin da ya wuce bukatarsa wannan ya zo ka bulbula masa wannan ya zo ka bulbula masa wannan ya zo ka bulbula masa to wannan bulbula wadda za ka yi wa mutane kai ta bayarwa fiye da buƙatar mutane zai sa duk abin da kake da shi ya ƙare daga lokacin da abin da kake da shi ya ƙare kuma za ka kasance mai nadama da dana kare me yasa nake ta bulbula wa mutane kyauta me yasa ba na tsara ina duban bakin gasari yanzu ga shi abin da yake nake da shi ya ƙare da na sani ban dinga yi wa mutane ba da na sani ma ban dinga bayarwa ba baki daya ina fata an fahimta da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna mana waɗannan ɗabi'u guda biyu kada mu kasance muna yin su kowace daga ciki ɗabi'a ce wadda za ta kai mutum ga nadama ta kai shi ga abin da yake na abin da yake ba shi kenan an fi so duk lokacin da ka kasance za ka taimaka ka taimaka daidai gwagwado kar ka zama marowaci kana da halin taimakawa amma ka ƙi ka taimaka a lokacin da ake da bukatar taimako shi yasa al-imam Hassanul al-basri alayhi rahmatullah yace faɗin Allah ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila ulfin ay la taj'alha maghlulatan 'anil 'anil nafaqa karka kasance hannunka kowane lokaci a dunkule yake gabarin ciyarwa duk sanda aka zo da damuwa aka zo da matsala ya zama da ba za ka iya bayarwa ba tare da cewa kana da abin da za ka bayar Allah ya ce to kada ka yi haka domin yin hakan abu ne wanda yake mara kyau sannan wala tubu sufuha ai tabzir bi sarf bi kar ka kasance mai yin ainihin wato almubazzaranci a lokacin da za ka bayar kamar yadda a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbi kafura Allah ya ce kar ka kasance mai yin israafi, mai yin tabziri a lokacin da za ka ainihin wato baya shi yasa duk lokacin da aka karanta wa al-Imam Hassan basri wannan aya wala taj'al yadaka maghlulatan ila ita wala tubsitha kullal basti da maluman masura ko in ya karanta da kansa ya ƙulu yana cewa la tutaffif bi rizqi wato sai ya gaya wa waɗanda suke makusantansa kamar fiye fiye din su kenan cewa kada ku dinga kashe wa mutane matsalolinsu da dukiya ta a cikin abin da ban yadda ba ma'ana ya ba wa ps sunsa dama duk wanda ya zo da matsala a maganta amma duk wanda ya zo da wata matsala hassan basiri yakan ce ku zo ku gaya min matsalar sai na ga menene abin da ya kamata a yi masa kada ku dinga yin abu gaban kanku sannan wala ta ba'ahu fi suhti kar ku hana shi abu yin wannan din zai iya sawa ainihin wato raina ya ɓace, fa’aslubuka fi ma ya ka ya ce kowane lokaci ka zama kana daidaita abin da ke hannun kar ka saki gaba ɗaya kuma kar ka ainihin wato kasance mai hanawa da aka imam hasan basiri shi yasa duk lokacin da mutum ya zo masa da damuwa mutum ya zo masa da bukata to za ka ga yakan duba menene matsalar menene bukata sai ya baka tsaki-tsaki ba zai baka abin da ba zai ishe ka ba kuma ba zai baka abin da zai maka yawa amma zai baka abin da zai ishe ka in ya ishe kan maki da za ka samu ɗan rara wanda take daidai gwargwado amma ba zai baka abin da zai kashe ma ka kuma ka zo ka marasa ya za ka yi da ragowa ku za akwai wanda kawai shi iya ta ya sani in ka tashi bashi to ka bashi daidai bukatarsa in ka bashi fiye da bukatarsa sai ma ya rasa yadda zai biya bukatarsa ina fata an fahimta to duk irin wannan ladabin Allah subhanahu wata'ala yake nuna Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda shi ma yayi irin fassarar al-Imam Hasan al-Basri cewa la taj'al yadaka maghlulatan ila hunika yake cewa ai bin nafaqa Allah ya tsokar da wannan ayar ne fin nafaqati a wajen ainihin wato ciyarwa Allah ya yi hani da yin rowa a lokacin da mutum zai ciyar kuma Allah ta'ala ya yi hani a bisa ga ainihin wato israfi wuce gona da iri wajen bayarwa ta ana so duk abin da za ka yi ka kasance ainihin wato tsakatsaki ƙasa da Allah ta'ala ya mishi rahama a nan ya yi wa ayar wata fassara saɓanin fassarar da malamai suka yi wadda ta gabata yake cewa faɗin Allah ta'ala wala ta aliyar ka magululatar ila fita. yana nufin ai la tamtikha an ta'atillah ma'ana karka kasance marowaci ne kai a wajen bayar da dukiyarka wajen yi wa Allah karka kasance marowaci in an ce ka bayar da abin da za ka bayar na taimakon marayu ta da ya ce to yi rowa shine abin da Allah yake nufi da la ta ja'al yadaka maqbulatan ila ulfik in an ce ka taimaka za a tafi wa'azi karka yi rowa in an ce ka taimaka za a fi wani abu a masallaci kakai ruwa duk wannan shi ne fi tilla kamar yadda qatada alayhi rahmatullah ya ce wala an haqqihi kuma kar rowa a cikin abin da yake haƙƙin Allah abin da yake haƙƙin Allah shine abin da bawa yake fitarwa a cikin dukiyarsa in ma na zarta ko kuma na sadaka ga wanda yake bukatar sadaka yace to kar kai ruwa. a cikin wannan haƙƙin na Allah sannan ya ce faɗin Allah ta'ala wala ta busu ha kullal baƙi yana nufin latin fiƙa fi ma'afiyatillah kar ka kasance kana ciyar da dukiyarka kana bayar da ita a cikin abin da yake na sabon Allah wala fi ma yuslihu laka kuma kar ka dinga bayar da dukiyarka a cikin abin da ba zai yi maka amfani ba wala yanbaghi laka ko kuma abin da ba zai tsina na maka komai ba wa huwa al Ya yace yin haka ne abin da ake nufi da israf yace in ya yayi haka shine Allah ta a da maluman masuwa. Ai maluman fi ibadillah in ka kasance kana yin ruwa a wajen haƙƙin Allah wajen abin da yake na sa'a ga Allah ko ka kasance kana israfi da dukiyarka a cikin abin da yake na sabon Allah ko abin da ba zai amfane ka ba daga sannan sai mutane su dinga zarginka ana faɗan maganganu marasa daɗi a kan sai an shi in kaga an ci kuɗinsa to a wajen safan Allah ne kamar yadda aka yi wa 'yan siyasa shaida shi in dai kaga an ci kuɗin 'yan siyasa to a wajen jagaliya ne ko kuma karuwai su ne za su dinga bilbila musu kuɗi ba ka haka wani siyasa shaida ba amma a ce wajen taimakawa addini to in kaga an yi abin da za su bayar la yusumin wa la yusumin haka aka musu shaida kuma hakan ne yanzu nan za ka ji an ce ɗan siyasa ne ya raba wa ɗan wasan kwaikwayo motoci amma ba za ka ji ya ba wani malami mota gwamnoni haka za ka ga a ce gwamnan gari za, ya ba wa ɗan wasan hausa mutum hamsin mota mutum talatin mota ya ba wa mutum arba'in babura amma ba za ka taɓa ji an ce ya tara limaman juma'a guda goma ya ba su motoci ko babura haka suke yi suna ganin haka shi ne daidai ga masu gina addini masu gina al'umma ba a hidinta musu ba kama cire malamai talakawa mabukata ma ba za a yi musu duk wani roman demokaratiyya da za ka ji ana sha a ƙasar nan yau daga 'yan wasan kwaikwayo sai 'yan jagaliyar siya sojojin baka mutum ya je gidan rediyo ya zage-zage rashin kunya yana fitowa a bashi mukullin babur a bashi mukullin mota a danna mai halatta a kawon dosa amma ba za a shiga unguwanni a duba talakawa su waye masu bukata hatta abincin da gwamnatin tarayya take bayarwa na rage raɗaɗi a junan su suke raba kayan su zai wuya ka ji an ba talakawan unguwa haka wannan kuma danne haƙƙin wasu ne zalunci ne Allah ba zai bari to kar ka kasance mai irin wannan ka kasance tsakatsaki masuran alama salafa min jahrihi wa farhatihi yace kuma zai kasance mai nadama a cikin abin da ya wuce da abin da ya wuce gona da iri a kansa na ainihin wato barna dan haka ayar idan muka duba za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana yin umarni ne da mai at wal-ihtida duk abin da za ka yi ka yi tsakatsaki kar ka wuce gona da iri Allah ta'ala shi ne a nan yake umarni da attawassu walifidanu fil infaq daidaito da kasantuwa tsakatsaki a wajen ainihin wato ciyarwa wannahi anil Bukli wal israf kuma ayar tana hani a bisa ga rowa da kuma ainihin wato israfi wuce gona da ainihin wato iri Allah subhanahu wata'ala ya musanta wanda yake marowaci da wanda yake ɗora hannunsa a wuya domin duk mai ɗora hannu a wuya za ka ga kowane lokaci hannunsa a makale yake ba ya saukewa ballantana a yi tunanin zai iya samun za a iya samun wani abu a gare shi wanda wannan abu ne wanda yake kaiwa zuwa ga ainihin wato rowa wanda rowa ɗabi'a ce wadda take mummuna addini bai yarda da rowa ba abin da addini ya yarda da shi shine bayarwa a kowane lokaci ka kasance mai bayarwa ka kasance mai taimakawa ka kasance mai biya wa mutane bukatun shi yasa al-imam ainihin wato hafi alaihi rahmatullah ya rawaito hadisi da sanadi ingantacce zuwa ga Allah dan kuma Allah ya fara mishi yarda kana yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama al-iqtisadu fi an-nafaqati nisfu al-ma'isha manzo Allah ya ce daidaito a wajen ciyarwa shine rabin rayuwa ma'ana ka kasance duk abin da zaka ciyar na dukiyarka kana daidaitawa kana yin sa tsakatsaki to anan zaka tsara wa kanka rabin rayuwa rayuwarka ba za ka tafi a cikin abin da yake mara amfani ba imam muslim ya rawaito hadisi daga abi hurairah Allah ya fara mishi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala qala li Allah madaukakin sarki ya ce da ni an fi unfiqu alayka ma'ana ka ciyar sai na ciyar da kai ka bayar sai na baka kaza Allah ya ce Allah ne ya gaya mun haka da kansa ya ce ka bayar sai na baka ka ciyar sai na ciyar da kai a shekinan duk lokacin da za ka kasance mai ciyarwa Allah zai ciyar da kai duk lokacin da za ka kasance mai bayarwa Allah zai baka wannan zai nuna mana kenan in ka kasance mara ciyarwa Allah ba zai ciyar da kai ba kamar yadda in ka kasance baka bayarwa kai ma Allah ba zai baka ina fata an gane shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda har wa yau ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wata rana da bayi za su wayi gari a cikin ta gari ya waye safiya ta yi illa wa yanzu yanzilani minas samaki Allah ce face a wannan ranar sai an samu mala'iku guda biyu da suke sakowa daga sama a kowace rana ya ƙulu ahaduhuma manzo Allah ya ce ɗayansu yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah dukkan wanda ya ciyar daga cikin dukiyarsa Allah ka maye masa gurbin abin da ya ciyar ka jawo masa da abin da ya bayar wa ya al aka Maza Allah ya ce ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah dukkanin wanda yake marowaci wanda yake hanawa ya Allah karka bashi shi ma Allah ka hana shi daga wannan shi ma ya mana ishara akan cewa bayarwa yin kyauta ciyarwa daga cikin abin da Allah ta'ala ya hore wa bawa abu ne wanda yake mai kyau abu ne kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake maye wa gurbin dukkanin wanda ya da abin da ya fi da abin da ya fi wanda ya baya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake faɗi a cikin hadisin Abu Hurairah wanda Muslim ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma na qasamalun min sadaqa ma'ana sadakar da kake bayarwa manzo Allah ya ce ba rabar dukiyarka da komai wa ma zada Allahu 'abdan bi aqwin illa izza yace kuma duk bawan da yake yi wa mutane afwa to wannan afuwar babu abin da take jawowa Allah yayi masa face ta janyo Allah ya kara masa daukaka manzo Allah ya ce wa man tawaba lillahi haka kuma duk wanda ya kaskantar da kanka saboda Allah ya nuna shi ba komai ba ne saboda Allah ya kasance ba mai ɗagawa ba ba mai girman kai ba, manzo Allah ya ce rafa rafa'ahullah, to Allah zai ɗaukaka shi a inda bai yi zato ba, a inda bai yi tsammani ba. Da aka akwai hadisai masu tarin yawa waɗanda suke nuni a bisa ga ainihin wato muhimmancin ciyarwa. Haka kuma akwai hadisai masu tarin yawa waɗanda suke nuni a bisa ga illar da ke tattare da rowa da haɗarin da ke tattare da ita. ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin hadisin abdullahi dan umar Allah ya fara mishi yadda wanda Imam ahmad da ibnu majah suka rawaito maza Allah yake cewa iyyakum washuh na hane ku da yin rowa ina gargadin ku ina ja muku kunne kar ku kasance marubata maza Allah yake fa innahu ahlaka man kana qablakum maza Allah yake domin rowa ita ce sababin da yasa Allah ya halakar da al'ummatan da suka gabace ku Allah ya halakar da waɗansu al'ummatai a baya saboda rowarsu amara umbil bukhli wa fabakhilu sun yi umarni wa junansu da su kasance masu rowa kuma sai suka dinga yin rowa ma'ana sashinsu yana umartar tashi da rowa sai suka zama marowata ga baki ɗaya wa amarahum bil khati'ati haka suka dinga umarta junansu da yanke zumunci suka dinga yanke zumunci wa amarahum bil fujuri fa fajaru kuma suka dinga umarta junansu da fajirci suka dinga yin fajirci ki sanadiyar waɗannan abubuwa sai Allah subhanahu wa ya ainihin wato halakar da su ubangiji ta'ala ya ce inna Allah ya busutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir ku sani lallai Allah ta'ala yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya kaddara masa yin arziki innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle Allah ya kasance masani ne kuma mai bada labari ne game da bayan Allah subhanahu wata'ala anan yana ba mu labari ne na kasantuwarsa ainihin wato Al-Raza. mai bayar da arziki mai azurtawa Allah shi yake azurta wanda ya ga dama daga cikin bayansa daga cikin halittunsa yana tasirifinsa yadda ya ga dama ya azurta wani in ya ga dama ya talauta wani in ya ga dama duk wanda kaga Allah ya yi shi a matsayin mai arziki to hikima ce ta sa aka yi shi haka duk wanda ka ga Allah subhanahu wata'ala ya yi shi a matsayin talaka shi ma hikima ce ta sa aka yi shi ba haka kawai ake yin mutum mai arziki ba kuma ba haka kawai ake yin mutum ainihin wato talaka shi yasa Allah ya ce innahu kana bi ibadihi khabiran ba. Allah ya kasance masani ne ga bayansa masanin halayensu ne masanin ɗabi'unsu ne masanin zukatansu ne kuma mai ba da labari ne a kowa Allah shi zai ba da labari game da kowa wane ga ɗabi'arsa wane ga alayyarsa wane ga yanayin godiyarsa wane ga yanayin fajishinsa da ka sanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayi shi ya sa Allah ta'ala yake ba kowa abin da ya dace da shi abin da ya cancance shi yasa Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muke rarraba wa bayi rayuwarsu da arzikin su na duniya yadda zai kasance ba wani ne yake ce da Allah a ba wani a hana wani ba a asalin kowa ne yasa Allah yake mu'amalantar kowa da abin da ya dace da shi wani an ba shi arziki arzikin ne ya dace da shi wani an ba shi talaka talaucin ne ya dace da shi wani an ba shi miskini miskinancin ne ya dace da shi ina fata an fahimta shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake faɗe a cikin hadisi wanda yake hadisin qudsi Allah ta'ala yake cewa inna min ibadi man la yuslihu lahu illa safa Allah yace haƙiƙa a cikin bayina da akwai wanda babu abin da ya dace da shi face kalauci. <laughs> ina fata an fahimta Allah yace daga cikin bayina akwai wanda babu abin da ya dace da shi sai talauci shi ya sa muka bashi talauci walau aghnaytuhu la afas la la yake cewa walau aghnaytuhu inda na bashi arziki la alaiki jina. dinahu Allah ce to da na bata masa addinin sanadiyar wannan arzikin da na ba shi. da ka zaman lafiyarsa ya kasance mai addini shine a bashi a matsayin talaka shi ya samu kai shi talaka inda za mu ba shi arziki to zai manta da addinin ba zai bauta wa Allah yadda ya kamata ba ba zai tsaya akan iyakokin Allah da dokokin Allah ba Allah ya ce wa inna min ibadi haka kuma daga cikin bayina laman la ko illa al akwai wanda babu abin da ya dace da shi sai arziki walau afqartuhu Allah ya ce inda zan yi shi a matsayin talaka la'afsattu alaihi dinahu to da na bata masa addinin talaucin ba zai bashi ya kaga hikima ce kenan in kaga an yi wani talaka za ka ga shi kowane lokaci a masallaci yana roƙon Allah ya bashi arziki to wannan ibadar da zai kai yana roƙon a bashi din Allah sai ya karba addu'a sai ya ba shi daidai bukatarsa ba za a ba shi tarin dukiya ba domin in an ba shi tarin dukiya fitina ce a gare shi akwai asar da galibi wasu daga cikin malaman tafsiri suke kawowa cewa akwai wani mutum daga cikin sahabbai asar ne wanda yake izi bai inganta ba amma kissar ma'anarta ma'ana ce mai kyau wadda yake da amfani a nan a ce an kawo ta saboda mutane su fahimci saba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana wani mutum ya zo ya same shi yake cewa ya rasulullah talauci yemin yawa talauci yemin kafutu kullum in na shiga cikin mutane mata suke saboda ba ne shi saboda talauci ma ni zai iya kwatanta kaina da beran masallaci kun san beran masallaci ya fi komai talauci inda da babu abin da zai gani a masallaci ba dangana ya fata in ba wayoyin mutane da takalmar su zai tafi ba so ke ce a roƙon min Allah ya bani arziki manzo Allah ya ce a'a akwai hikimar da ta sa Allah ya yi ka aka ka haƙura ka zauna a haka yace a'a talauci ne mun yawa a ɗan roƙa ko ba yawa ne a banki da Allah ya masa addu'a sai Allah ya bashi afiyar guda ɗaya shikenan da aka bashi wannan afiyar guda ɗaya ya je ya ci gaba da kiwon afiya a kwana a tashi afiya ta fara haihuwa tafiya tana haihuwa awaki suna yawaita cikin ƙaddarawar Allah sai ga wannan mutumin ya samu garke guda na awaki yana da awaki wajen guda ɗari da aka sai ya tsakuru wani kaso na awakinsa sai ya sai tumaki su ma Allah ya sa musu albarka a haka a haka sai da ya zama na yana da garka ta awaki ta tumaki ta shanu tara kuma kullum kuma wannan dukiyar da Allah ya ba shi na dabbobin karuwa ya zama na yawan dabbobin nasa ya fi ƙarfin ya zauna da su a cikin gari don babu inda zai iya zuba dabbobin sai ya zama na rayuwarsa gaba ɗaya ta koma bayan gari a nan daji bayan gari yake kiwon dabbobi in kaga ya shigo gari lokacin sallah zai shigo a sallar azahar da shi ya koma la'asar kai ya shigo a yi da shi ya koma aka magriba haka isha haka asuba dabbobi suna ƙara yawa sai ya zama cewa hankalinsa da tunaninsa gaba ɗaya ya koma karkata a kan dabbobin sallah da yake shigowa a yi da shi hamsu salawata a kullum sai suka gagara ya zama na ya shagaltuwa kiwon dabbobinsa ya iya shigowa cikin gari sai su ɗaya a sati shi ne ranar juma'a zai shigo juma'a a yi sallah da shi ana idan da sallah zai koma wajen dabbobinsa haga arzikin ya fara zama ya fara zama a haka a haka har aka waye gari juma'a ma ta ya shagaltu da bautar dabbobi maimakon bautar Allah kwatsam sai aka saukar da ayar zakka khudh min amwalihim sadaqa tutashiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun cewa ka karɓi wani abu daga cikin dukiyarsu a matsayin sadaka, wanda zai zama tsarki a gare su ya zama tsarki wa dukiyar kuma kai musu addu'a domin addu'ar ta nutsuwa ce a gare su ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tara kan aiki aka ce a tafi wajen wane yana kan a bayan gari a ce Allah ya yi umarni a bayar da zakka da aka a lissafa dabbobinsa a ciro abin da yake na haƙƙin Allah a cikin zakka da aka ana zuwa da aka same shi sai cewa ni dama na sani ai an daina gani na bi ta da kulli za a yi mun abin da aka bani yanzu ake nema a kwaci ina fata an fahimta da haka abin da yake aka ba shi na arziki yanzu an zo an ce ya ba da zakka sai yake ganin kamar ana nema a bashi abin da aka bashi kaga wannan talaucin da da yake ciki shine alkhairi aka shi arzikin da aka bashi ya zama mashi fitila zaka in Allah ya yi ka a matsayin talaka talaucin shi ya fi dacewa da kai in an baka arzikin fitila ne a cika to wannan galibi malamai suna kawo shi a tafsirin ayat cikin sunan tauba ta zakka amma dai hadisi ne wanda bai inganta ba imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya wuce kiwa domin a cikin su da akwai waɗanda suke da arziki fiye da arzikin da aka ba wannan irin su Abdurrahman bin Auf amma arzikin nasu bai kara musu komai ba face kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Auf Allah ya kara mishi yadda sai da ya zama na saboda arzikinsa duk lokacin da ayarin fatakensa za su dawo su dawo garin Madina da dukiyarsa ta kasuwanci a ranar ba a samun sukewa a madina saboda yawan mutanen da suke shigowa da yawan dukiyar da ake shigowa ta sai da kai ta kawo ana tsammani in za su shigo in wani ya shigo bako zai yi tunanin wani biki ake yi a madina ko kuma wani taro ake yi na idi saboda yawan dukiyar tsammani bin hawa amma wannan bai yi ne ba bai nisanta tashi da allah ba sai kara kusanta tashi da ya yawan dukiyarsa sai da ta kai ta kawo yana kuka yana zuwa wajen manzon Allah yana kuka yana ya rasulullah Allah ya bani dukiya wadda ban san adadin ta ba ina jin tsoron har ya zama rabona na lafiya Allah yake bani a duniya me ya tsara masa tsoron Allah haka ba yadda za a ce wai sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani arziki da Allah zai bashi ya sa ya saba wa Allah Allah ya saka su daga wannan kyawun zuciyar da Allah ya ba su ba zai ba su ciwon wasu dai daga cikin al'ummatai an yi irin wannan a baya in ka ɗauki ƙaruna inda ƙaruna kana min ƙaumi musa fa a alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanubu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم Karuna ya kasance talaka ne talakan fitir a cikin mutanen annabi musa ya talauci rigarsa duk faci maho an san maho a yanzu wani yanki a toshe nan a yanzu wani a toshe nan a yanzu wani a toshe nan shi ne maho ya fi guda saba'in a Rigar sa guda ɗaya ce amma ya zo wajen annabi musa ya ce da allah talaucin nan ya yi yawa a neman mun sauki a wajen allah annabi musa ya ce ka haƙura ƙila allah ya baka arzikin kuma a fitine ka da shi ya ce a'a duk arzikin da Allah zai bani ba za a fitine ne daga imani na yana ƙarshe Allah ya ba shi arziki arziki irin wanda ba a taba bawa wani abin halitta ba Allah ya ce wa a kai na kum min kuma mun ba shi daga taskoki na zuciya ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa taskokin da ya taskokin Allah ya ce sai an samu ƙarfi majiya ƙarfi mutum goma ko fiye da su ke iya ɗaukar mukullayen. Mukullaye ba a fatinan dukiyar ba, mukullayen da ake buɗe taskokin ƙarfi ƙarfi mutum goma ne suke iya ɗiba mukullaye su suke kawo. Haka ƙarshen harfi suke. Yau ko cewa aka yi mukullayen taskokin kuɗin ka ba ka iya riƙe su wani ne yake iya riƙe ma saboda riƙe yawansu. Allah ya fitine ka. Allah ya fitine ka. balle a ce ƙarfi goma gidiga-gidiga da su malam yaba mutum goma su suke rike da kudin kasan akwai fitila a cikin wannan daga mutanensa masu imani masana Allah sai suke wata nasiha ifkara da hukamu hula ta fara karkai alfahari da wannan abin da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul farashin Allah baya son masu fariya ka kasantar da kanka ka daukar ka kamar kowa wadda da fima a saka Allah jarar afiya ka nemi lafira da ake da Allah ba ka taimaka wa masu neman taimako ka agaza wa masu neman agaji ka yaye wa masu damuwa damuwarsu ka biya wa masu bukata bukatunsu wala san sanasi baka mina duniya amma kar ka manta jin daɗin sa na duniya ka ci daɗin ka ga ka fi so ka more ka ci naman ka ka sa rigar ka yadda kake so ka hau wata da ka ga dama ka gina gidan da ka ga dama duk Allah ne ya ba amma wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata wa al'umma kamar yadda Allah ya kyautata to daga nan fitinar ta fara kala sai ce inna ma usituhu ala ilmin indi shi wannan dukiyar da kuke gani ku daina wani magana Allah Allah ba wani Allah ne ba ni na samar da abata da dabara ta da wayo ya manta lokacin da ya nemi a roƙon masa Allah inna ma utituhu ala ilmi indi da ilimi na na samu da dabara ta na ba hanyoyin neman arziki da tara Allah ya ce awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun ma huwa minhu ma huwa awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min al-qurun min qablihi man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a ya ce miskini bai sani ba gabanin lokacin da shi ya yi rayuwa muka ba shi wannan arzikin a baya mun halakar da al'ummatai da yawa waɗanda suka fi shi yawa suka fi shi ƙarfi suka fi shi kuɗi wala wasu al'amdu da bisu bin mujrimin Allah ya ce ba sai ka tambayi zunubin da suka aikata ba waɗanda mujrimin muka halakar da su fa kharaja ala qaumihi fi zinati haka yayi ado ya ci kwalliya ya fito cikin mutane yana taku dai an daga shi akan darbuka yana shakar iska yana buɗe hanci قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون سيما تصل دنيا أن دنيا زو محو shimfiɗa mana mu suka ce ya wai ya laita lana kai ina ma Allah ya ba mu irin dukiyar da ya ba wa ƙaruna inda hula zu hafin azim lallai Allah ya ba shi kaso mai girma wa ƙalin da zina otun ilmawai da ku sai malamai daga ciki suke cewa sirjan thawabullahi khairul liman Amina wa amila sakamakon Allah ya fi alkhairi ga wanda ya imani ya aiki na garba tarin zuciya ƙarshe da yi wannan tagawar yayi wannan fariyar ya nuna ya isa mai Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarikil ardh sai muka sanya ƙasa kan rufta da shi da dukiyar da gidan gaba daya iya ce wayan gidan karu na Allah ya sa ƙasar ta buɗe gidan yayi kasa Allah ya mayar da kasarsa ya rufe an musu kabari an wa ma kana lahu min fi'atun yansurunahu min duniya? Allah ce a wannan lokacin da muka sa aka karanta da shi babu wani runduna babu wata tawaga babu wani ayari da ya taimake shi in ba Allah ba Allah ne kaɗai zai iya taimakonsa a wannan lokacin wa ma kana minal muntafirin ire-irensa kuma ba sa cikin waɗanda Allah yake ce تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمنون بالله والعبد ولا فسادا Allah ce waccan ita ce lahira muke nuna muku wadda muka yi tanadinta za kuma mu bayar da ita ga waɗanda ba su buƙatar ɗagawa a duniya ba su buƙatar ɗaukaka a duniya waɗanda ba sa ɓarna ba sa fasaji a ce lallai makoma mai to kana tare Sudaka duk yadda ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bawa akwai hikimar da ta sa Allah ya yi shi haka. In an yi shi a matsayin talaka ƙarshe in an ba shi arziki fitina zai zama masa. Musiba zai zama masa ya zama sababin halakarsa. Haka in ka ga an ba wa mutum arziki, wannan arzikin shi ma zai iya zama fitina a gare shi. In an yi shi a matsayin talaka, talaucin zai iya zama masa fitina ya iya hana su bukar Allah subhanahu wa ta'ala ina tunanin duba da lokacin zamu da haka ana abin da na tsami da Allah ta'ala ya mu da baki daya wanda da kuskurin Allah ta'ala ya yafe mu ya yafe mana baki daya ina tunanin kafin mu rufe yau akwai magana da zan yi ga kwamitin masallaci da kuma waɗanda suke sauraron tafsiri haɗin gwiwa ba. a ba ga kwamitin masallaci kaɗai zan yi magana ba da kwamitin masallaci da ku masu sauraron karatu wataƙila daga yanzu da na tsaya akan wannan ayar na rufe fayil ɗina na sa biyu na aljihu to ina mai tabbatar muku ƙila daga yau zan dakatar da karatun tafsiri har sai an magance matsalar janareto a masallacin nan ba zai yi kullum muna zuwa sallah mu zo karatu sama da mutum ɗari ba amma a ce yau in an yi karatu da janareto yanzu ko in an yi sallar azahar janareto ba zai yi sallar da asaba ba zai yi karatu ba in an yi karatu janareto ba zai ba da damar da za a yi sallar tarawi ba injin masallaci ko in ce injinan masallaci gaba ɗaya guda biyu sun mutu injinan masallaci guda biyu sun mutu a cikinsu gaba ɗaya babu injin da zai iya yi mana aiki na awa biyu cir ba tare da ya tsaya ba mutum masallaci sun gaza sun yi bara sun yi bara fi sabilillahi an ji a taimaka da komai kudin da za a sai mai a zuba ma ba a iya hadawa ballantana kudin da za a gyara inji gyaran da zai mana abin da muke bukata a cikin kwanakin da suka rage mana saboda haka ya rage na ku ina ma na sami su suke ta faɗi tashi akan ganin an yadda za a yi da inji yau mun dakatar da neman taimakon marayu a tashi a zaga da kwallo kuɗin inji yake nema yau ina yin agaji a zagaya ko dai a haɗa mana kuɗin da za mu fi sabon inji ko a haɗa mana kuɗin da za mu fi har inji mu sa a mu guda ɗaya in ba haka ba kuma da biyu karatun ya tsaya sai in tattara ina yana wallahi na tafiya ta gida wannan ba wai sadaka ce ta naira biyar naira goma ba eh za ka ba da kudin kan yanki to Allah ya saka maka da alkhairi dama shekara uku zuwa hudu da zan iya tunawa shi na sa ya sai mana inji ana saboda muna ta fama to yanzu ga shi ya da kike shi zai ba da kudin har inji mun samu kudin guda ɗaya saura guda ɗaya ba magana ce ta naira goma naira ashirin ba magana ce ta ɗari biyar dubu ɗaya in ba za ka iya ba mu yanzu ba muna bin ka bashi amma kada a yi duba da nasa wallahi in ba haɗa kudin hafin jin ba zan rufe karatun zan yi tafiya kafin jinarar a yawan mu dai nan idan ba za mu iya kudin da za a sai half injin ba bai wuce wani da ko wani abu ba ko bai ma kai ba in ba za mu iya haɗa ba ban ga amfanin karatun kullum ina kumfan baki yawuna yana bushewa ina hafiya yawun da ƙyar ina azumi ba ina karanta ayoyi ina fassarawa a ce ba za mu ji tsoron Allah ma haɗa kudin da za mu sai inji mu samu ladan karatun mu samu ladan sallah ba to karatun ba shi da saboda haka yau gobe in yau ba ka zo da shi ba ba ka da hali gobe ka zo da shi abinda muka hada daga yanzu bari gama masifa ta sukuna mana kamar su abinda muka hada daga yanzu zuwa gobe yanzu in ya isa yadda za a fi hafin mara tsare in mun tashi a ji a kan biyu da zuwa cikin da hafin in mun iya haɗawa daga yanzu zuwa gobe jibi da akwai karatu in ba mu iya haɗawa daga yanzu zuwa gobe gobe za mu rufe karatu jibi mun dena sai baɗin Allah ya kai wallahi da gaske nake gaya ci gaba da zagaya wasu ta wanda ya ba da inji wa za mu iya ganin sa ko ma ba sabo bane ba ayya bayar muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala ya mayan masa da wanda ya fi shi alkhairi so da haka a ci gaba da zagayawa a ci gaba da zagayawa mu ga abin da zamu haɗa aikin alkhairi wani lokacin sai an daure sai an yi da gaske kana kokarin kai ka dawo to kai ma sai ka sata so da haka a yi haƙuri wani lokacin za a gana dauki zafi abin ne da ta rikodin ɗinmu muna amfani da shi muna ana sawa a gidajen tv a kano duhu yake yi babu hatsi ya gane ga zafi ga Allah ya yi ni da jin zafi duk na da bayana kuraje ne kamar bayan kada saboda zafin garin so da haka ku yi haƙuri haka nake ina da faɗa wani lokaci, don gidan imama ahalus suna ne wala abu a haka ya ne mu za mu gaya ma gaskiya in ta kama mai ba faɗa mu buɗe maka wuta mu gama kuma mu ce an maka albarka wanda ya bayar Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya hana kuma ba za mu ce Allah ya hana shi ba Allah ya shirye shi to da haka wanda ya bada inji muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa a mizanin hasanat tawfa da ya mana alƙawarin har inji shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya musu albarka a rayuwarsu da dukiyarsu baki daya na ga akawun nan na masallaci a rubuci wani zai yi transfer na dubu biyu Allah ya taka masa da alkhairi haka ake bukata in an zaburar an yi masifar a ta zama kamar injection ake wanda zai kara mana kari wajen yin aikin alkhairi wallahi mu da muke yi mu za mu amfana ba wani zai amfana ba yau ka taimaka a zo a sai inji ko wani ya taimaka ya ba da inji ko wani ya sai haka injin ya baya a zo a yi karatu aya ɗaya in muka karanta duk wanda ya amfana da ita aiki da ita kana da lada sallah aka zo aka duk wanda ya sha fanka ya ji daɗi ya ji ya gode wa Allah kana da lada in mutum dubu za su sallah a laifin ka ba da naira ɗari a haɗa a cikin shi wallahi Allah baka na dan sallah mutum dubu so da haka aikin alkhairi ne ake tilasta muku sai kun yi in an sai injin kuma a nan kuma su ma ka mutum masallaci in aka bayar da inji za a bayar da inji tanko zai ba mu a kawo injin guda ɗaya in inji ya wuce wata ɗaya ba a yi mata juye ba Allah ya isa ba ya rage naku in ya wuce wata ɗaya ba ku yi juyan mun yi koyar ba Allah ya kawo ya yi ku je can ku san yadda za ku abin da kuke nema na sadaka ko siya ne ku dinga yi kuna ajiyewa wata ɗaya a yi juyan ɗin da koyar eh ina gaya muku ne saboda ba sa yi a kan wannan in na ce ba sa yi kuma su ta haushi ka gani ko ba ka juye sai injin injin kuwa ya kone ya yi baƙi kenan wani lokacin sai ya canje injin masa in an yi aiki da shi at least 10 days two weeks three weeks a juye shi ne inji zai zauna lafiya su da haka wannan bula da ta kwamitin masallaci ke gama na salar ko zai ji haushi na dai na faɗa maka ku kula mana da injinan da bayan Allah za su siya fi sabilin lahi suna kan kudin su suka ɗauka suka bayar wanda ya ba da inji yana son abin su amfani yake ya ɗauka ya bayar

biyar kuma ba wani a layi Ba wani connection da wani mutum lafiya sai da yanzu ga ne ta kada da gobe da gobe da kai ba ina da kuma kuma zai je ko da wani tsari ko sai da wani ne ne ta so da dole fa yanzu da gina kake ba da wani da gina za ta yi da wani ne ne da ya ta ya ta ne bi trailer ya ta tura jiya mun yi karatu akan wa ta zalkurba haƙa huwal miskini wa bin sabil zan tura maka karatun da na jiya amma dai ok ka tura masa su amma dai a tsirin wannan kar mutum ya duba yanayin da mutum ya zo da shi kawai duk abin da za ka duba cewa don Allah ta in ma ya yi rashin gaskiya wannan tsakaninsa ne ga Allah duk mun yi bayani a jiya insha Allah akan biki karatun mu za a samu salamu alaikum wa rahmatullah out.